أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعل أجعلكم سقاية الحاج رب المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا تتخذوا وإخوانكم أولياء وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساجد ترضونها أحب إلى الكل من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مراطل كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأنزل سورة لم ترها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء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 وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مختصرة وكل مختصرة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبر tara ga watan ramadan hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya ya dace da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha muna cikin tasirin suratun kuma za mu ci gaba ne daga aya ta tamanin da biyar a yau insha Allah wannan karatu namu na yau yana magana a kan yana dauke da bayani a kan annabawa sun samu ijaba a bayan wato wakuri Allah ta fara ko ta'ala ya amshi addu'ar annabawa amma ijaba ta zo ne a bayan wakuri da suka yi muna cikin wato kirga annabawan da suka zo cikin zuriyar annabi Ibrahim alaihi salam Allah mu da ke cewa Isma'ila وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وكذا النبي إسماعيل da annabi Idris da kuma annabi Zulkifli kullum min sabiri da kowannen su yana cikin masu haƙuri ya kawo su guda uku a cikin aya ɗaya wannan ya zo a suratu sa'ad inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo su uku amma babu annabi Idris yake wakko Isma'ila wa Yasa'a wa Dalkifi wa kullum min al-afiya sai aka cire annabi Idris aka sanya al-Yasa'a ما أنت عوض الكفل وما النبي إسماعيل عليه السلام وكل من الأخيار هو النصي إلى الشمزة الله to Allah ya kirga waɗannan manzanni ya tabbatar da cewa suna cikin masu haƙuri bayan ya faɗi haka sai ya ce wa adkhalnahu wa adkhalnahum fi rahmatina innahum dakhalnahum fi rahmatina kuma mun shigar da su cikin rahama innahum min as-salihin lallai suna cikin mutanen kwarai dama mutanen kwarai su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake yawan su makoran yabo wato shi ne Allah ya ce kana cikin mutanen kwarai Allah ka samu cikin su kaga Allah ya tabbatar da suna cikin masu hakuri kuma ya ce ya shigar da su cikin bayinsa ya riga ya shigar da waɗannan cikin bayansa waɗanda sun ci jarabawa sun samu tabbatan shaida da cewa mutanen kwarai ne a wajen Allah idan muka dubi mutanen nan guda uku ta inda hakurin su ya zama abin misali inda Allah madaukaki ya ce kullu min as-sabiri duk da cewa ba duka bane aka samu labaran su amma Allah ya tabbatar da cewa kowannen su yana daga cikin masu hakuri annabi Isma'il yana cikin masu rauni annabi idris ya zama abin misali ta wajen rauni zulkifli ya zama abin misali ta wajen rauni ko da dai ba mu san cikakken labarin kowanne ba amma tun da allah ya ba da shaida a kai wannan ya tabbata gaskiya misali na farko shi ne annabi ismail alaihi salatu wassalam babban misali da malamai ke bayarwa game da shi <clears throat> ana kiransa azabibu wato yaro na farko na annabi Ismail na annabi Ibrahim annabi Ismail shine dan annabi Ibrahim na farko kuma daga cikin yaransa shine wanda ake kira a sabiya duk da cewa akwai sabanin fahimta a tsakanin gabata kuma tsakanin annabi Ismail da annabi Ishaq yaran annabi Ibrahim waye a cikin su a sabiya amma wanda hujja ta tabbatar shi ne abzabihu shi ne annabi isma'il don haka yasa Allah ya sa shi a cikin masu hakuri a nan wanda wannan ya zo cikin majmu'u fatawa mujallal na uku shafin ɗari uku da talatin da uku ibn taymiya ya yi magana kan wato tsakanin annabi isma'il da annabi ishaq wane ne abzabihu kuma ya rinjayar da cewa annabi isma'il haka nan ibn qayyim jawziya a littafin zatul ma'ad yana mujallal na farko shafin saba'in da annabi isma'il shine dan sabi kuma shine da na farko ga annabi ibrahim alayhi salam wato abin da ya faru shine a lokacin da annabi ibrahim alayhi salam من ربه ان يرزقه اولادا صالحين يا ايتر وقال الله يباش يا رانا قري سنة يا رشم ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه saboda ka annabi Ibrahim sai yana tura ko Allah tabaraka wa ta'ala inda saman shi bai karbi addini ba to kasan sai albarka ورزقه الله إسماعيل وإسحاق sai Allah ya masa arziki da yaro annabi Isma'il wanda shine da fari Allah ya bashi da annabi Isma'il a lokacin ma da annabi Ibrahim ya samu annabi Isma'il din an ce ya kusa shekara ɗaya wanda shi ke nuna maka cewar kyautar Allah ba ta da lokaci ba a cewa lokaci ya gure da Allah ya ga dama zai ba mu ba kuma lallai malamai na cewa annabi Ibrahim ya kusan shekara 200 a duniya Allah ya ba shi tsawarai saboda su ne waɗanda suka yi rayuwa a bayan zamanin annabi Nuhu alaihi salam don haka tsawon rayuwarsu ya ɗan bambanta da sanya rayuwar mu a yau ya samu ɗa annabi Isma'il wala ba ta ibnu ku ana nan sai gashi Allah ya ya yaro nasa ya girma ya yi albarka yaro ya taso matashi sauri. amma ya da busa yi nan ya tafi sara yuraji ku aba yana tafiya da babansa inda za a ce yani yamshi ma'abu ana nan kwatsam annabi ibrahim sai ya mafarki gashi na yanka kansa kuma ga shi nan fa an dade ana roƙon Allah a samu sannan aka samu ga fa Allah yakan jaraba ka da abin da ya baka eh yana jaraba ka da abin da ya baka dan ya gani shin kayan da Allah da ya baka zai iya sake baka kuwa kuma shi da ya baka din da in ya karba shi zalunci ne wannan duk jarabawa ce ta Allah annabi Ibrahim ra'a bil manami annahu yasbahu ibnahu sai kashi shi ya yi mafarki yana yanka yaronsa yaronsa annabi ismail alaihi wasallam abin da ya tabbata kuwa ru'yal anbiya'i wahyu mafarkin annabawa wahayi shi annabi shi zan bai zuwa masa mafarki bari ya masa wata saka ta ƙarya ko ta yaudara annabin Allah yana samun tsaro na Allah a lokacin da yake bacci haka nan a lokacin da ya farka ya alama an kada ablagu risalatar saboda Allah ya tabbatar da manzanni sun yi saka sabon Allah da ba da bauta ala wa a hafa bima da dai Allah ya kewaye al'amarin manzanni saboda haka sa gaban annabi tsaro ne bayan sa tsaro ne idan annabi ya kwanta yana bacci yana samun tsaron Allah annabi Ibrahim sai ga shi ya mafarki yana yanka ɗansa kuma shi kansa ya san mafarkin ba gaskiya ne to da ka in annabi ya mafarki yana yanka ɗansa kaga ana nufin in ka farka to ka ɗauki ɗan nan jirka yanka shi wannan ya zo cikin hasan bari sai bukari yana farkon sai bukari babu tafsirin a tafsirin fil ruhu hadisi da yake da tun tabbas wato duk annabin da ya yi mafarki wannan mafarkin gaskiya ne ya zo ta bayanin Abdullah bin Abbas ya zo ta bayanin tabi'ai kuma mai hasan bari kitabu ta'bir babu awwal ma budi'a bihi rasulullah yana mujallar na goma sha biyu sha biyu da sittin da bakwai bin hajar ya yi magana a kan matsala ta cewar mafarkin annabawa gaskiya ne ko a'a wato annabi in ya yi mafarki wahayi ne da annabi ibrahim yana farkawa kuwa a ai dama ba tambaya وما كان من إبراهيم إلا أن عزم على تحقيق هذه الرؤيا النبي Ibrahim yana farkawa to ko kokarin ku shi ne sai an tabbatar da abin da aka gani a mafarki duba shekarun da aka samu kafin a samu wannan da yanzu bayan an same shi kuma Allah ya ce a yanka dan yana farkawa ba tantama ba tambayan wani malami ka sai idan mutum ya tashi a irin wannan rubutu sai a rika neman shuba inda za a samu wata yar shuba rikita rikita na fasawa sai a kare ya ce aiko da ruga ne a zanna mabarcin da alama ba gaskiya ba gina na ibrahim ya tabbatar da mafarkin gaskiya ne kamar a marar wanda wannan bayanin sa ya zo a suratul safati Allah ya jira ayoyi daga aya ta 100 zuwa 106 rabbi habli min as sadiqin wanda ya kabi suratul safati annabi Ibrahim addu'a ayati ya Allah ka min kyauta ka min kyautan da ba haka kawai ba ba yadda muke addu'a gani shi yace rabbi habli min as sadiqin ya Allah ka yi min kyauta daga cikin bayin ka na kwarai فبشرناه بغلام حليم lokacin da Annabi Ibrahim ya yi wannan addu'a Allah ya amsa saboda haka sai Allah ya Allah ya Annabi Ibrahim cewa zai samu mai dauriya kaga da mai dauriya shine mai saboda haka yasa Allah yake magana kan annabawansa masu hakuri sai ya fara da Annabi Ismail saboda shi ne kadai annabin da ya samu wannan siffa sai babansa annabi ibrahim babansa ya samu siffa ta dauriya annabi isma'il ya samu wannan shaida a cikin alkurani fa basharnahu bi gulamin khalil an yi ma annabi isma'il eh, annabi ibrahim an bishi zai samu yaro yaro nan mai dauriya kaga wato Allah ya san zai jarraba annabi ibrahim tun kafin ma ya bashi da lokacin da annabi ibrahim yake ta addu'a Allah ya ce to albishir zaka haifi yaro yaron mai dauriya فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أري في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين wato Allah ta fara wa Allah ya kaya wa Annabi Ibrahim zai sami yaro mai dauriya mai dauriya sannan ma ba daga ma ku sa'aya lokacin da yaro ba ya kai wato yin kokari tare da babansa wato zai iya tafiya duk inda baban ke zuwa kaga kenan yaro ya yi karfi zai iya taimakon iyayensa bi ma'ana kabira wa tarawa wa sara yasabu ma'a abihi wa yamshi ma'ahu yaro ya girma ya yi kwari yana tafiya da babansa duk inda baban duk abin da baban ke yi yana taimakon shi wannan shine albarka haihuwa shine abin da Allah ke nufi wato idan yaro ya kai haka to an gama wannan yana daga cikin dalilai da yasa a shari'a idan yaro aka ce ya balaga to haƙƙin haƙƙinsa kuma ya faɗi kai iyaye Allah dai akwai malaman da ke ganin aure da haƙƙi ne na iyaye saboda cewar Allah falamma balaga ma'ahu sa'i lokacin da wato ƙarfi ya isa ma yaro yadda ya kai ga zai iya ko zai iya tafiya da babansa zai iya taimaka masa kada sai baban ya ce masa ya bunayya inni rakin malai ya kai dana ni bana gani a mafarki an ni azbahuka ina yanka za ka ce shawara yake da ɗansa ba shawara ba ce ka san abin da ya faɗa masa gaba ya ce fanzon ma za ka race ka dubi mai ka gani kasu ni zai na riga na sa abin da na gani ko saura ka san kai kuma ka gani ba shawara ba ce nan ce yaron kala sai ce ya abaci ya baba in an ma tu umar kai abin da aka umarce ka wato wannan ya faɗa maka shi ma annabi isma'il tun yana karami Allah ya bashi basira Allah ya bashi basira domin ya riga ya san me matsayin mafarki ya san mafarkin annabin Allah wato ya san baban shi annabi ne kuma ya sani mafarki wahayi saboda ka tun da baban shi yake yayi mafarki yana yanka dan dan zai ce baba ka zai ka abin da aka maka umarni wato dan ya gane umarnin Allah ne sai ce inda in dai ni ne karka damu satajiduni insha Allah min as in Allah ya nufa za ka tarar da ni cikin masu hakuri kaga karatu da muke a yau Allah ya ce wa Isma'ila wa Idris wa Zulkifli kullun min as kaga sai dace da annabi Ismail don haka yasa Allah ya kawo annabi Ismail a farko ya tashi jera waɗannan manzanni yana cewa suna cikin masu haƙuri ya ce maka za ka tarar da ni cikin masu haƙuri wannan ya sa wato kusan duk inda Allah zai magana game da annabi Ismail to za ka ga Allah ya kawo wata siffa ta musamman da take ware shi daga tsakanin manzannin Allah domin me ya ci jarabawa in ka samu jarin ka ci jarabawa shi da kake samun yardar Allah yanzu dukkan mutum a cikin jarabawa muke ba mu ci jarabawa ba tukuna sai mun mutu da imani Allah ta samu ya shi yasa kaga Allah yake cewa ya ayyatu annasul mutmainna irji'i ila rabbiki radiya marziya yaushe ne ka ci jarabawa ranar da aka karbi ranka Allah ya ce na yarda da wani to an gaba amma a yanzu abin da kake yi maza Allah ya ce da saura Eh, babban al'amari shi ne ya ka gama da duniya ba farkon ba ƙarshen Allah ka kyauta ƙarshen shi yasa Allah in ya tashi magana akan annabi Ismail kaga duk bai ma riga ya mutu din ba amma Allah yana shaida annabi Ismail ya samu yardarsa wanda ya zo cikin suratu Maryam aya ta 54 zuwa 5 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا Haka shi tun da mutum ya samu yardar Allah bai mutu ba saboda ya riga ya ci babban jarabawa ba jarabawa wanda take gaba da jarabawa wanda Allah ya ma annabi Isma'il babu ita shi yasa nan take samu yarda amma kaga mun mutu mutuwa ya ayyatu hadasul mutmainna irji'i ila rabbiki radiya مرضية فادخلي في إيماني وادخلي جنتي to shi annabi Ismail ya riga ya samu shi da Allah ya ce wa kana inda rabbihi mardiya annabi Ismail ya kasance abin yarda a wajen mahaliccinsa saboda haka kawai yaro yana yana gaya wa baban sai baban ya ce to tashi mu je mu tabbatar da umarnin Allah tashi mu tafi kawai فلما أظلما وتولوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Ibrahim ya kama yaron an kama tafiya an bar Makka kuma abin da zai baka mamaki shi fa Annabi Ibrahim yana zama a Filistin Danta annabi Ismail yana zama a garin Makka amma lokacin da Allah ya umarni ga annabi Ibrahim ya yi mafarki tashi ya yi ya taho Makka saboda yanka ɗansa ya baro Filistin ka duba tafiyar duniya kasashe nawa ya keta kafin na ya zo Makka ya gaya wa ɗan ga abin da na gani ɗan ya ce mu suka kama hanya aka bar gari za a ji a yanka Allah ka sa mai koyi da waɗannan. Kukai sunar ma an ce ka yi tagada farilla guda ka duba yadda manzannin Allah suka jajirce a kanta bai kuma sunna ne Allah ya ce ma aslama to lokacin da suka saduda saboda su riga sun da ai annabi Ibrahim ya mika rayuwarsa ga Allah dan sama annabi Isma'il ya mika rayuwarsa ga Allah kaga duk sun mika eh, shi ne Allah ya ce wa annabi Ibrahim Aslin ya kai Ibrahim ba ni ranka sai ce na baka ya Allah wannan umarni ne na Allah saboda haka yasa ba dan adam da ya samu jarabawa irin ta Annabi Ibrahim wala kabil tala Ibrahim rabbuhu bi kalimati fa atamma kullu Allah ya yi ma Annabi Ibrahim jarabawa duk jarabawa da Allah ya yi ma Annabi Ibrahim ya ci inji Allah sun jarabawa ko mutum ya maka da wuya ka ci ɗari bisa ɗari in ba je za a yi magudi ba ko to amma Annabi Ibrahim Allah da kansa ya mar jarabawa kuma Allah ya ce bai faɗi ko zai ba malam kasancewa wannan mutum ya isa bawa masa saboda ka yi sa hatta manzon Allah zai aka ce ka yi koyi da Ibrahim hatta annabi Muhammad saboda girman annabi Ibrahim da karfin imaninsa wannan dalilin ya sa duk inda annabi Ibrahim ya tafi Allah yana mukunin albarka ko ina ne Allah ya yi wa Filistin albarka saboda annabi Ibrahim ya zuba wa Makka albarka saboda annabi Ibrahim wanda dalilin haka yasa shi kansa manzon Allah yana cikin jikokin annabi Ibrahim alaihi salam to da yake Allah ya ce dama abin da ake nema wurin bawa shine ka ba ma Allah ranka ko dai akwai tantama kana dan wasu wasuwaji shine abin da Allah ke so ya sani game da jarabawa idan Allah ya ce kamin to ba a san a samu shakka zuciyar bawa saboda haka yasa malamai suka ce duk mutumin da ya mutu yana shakka game da al'amarin Allah wannan dan mutum shi Allah bai karɓar ibada da akai shakka ana yin ta Allah bai yarda ba sai dai a bashi ibada cikakkiya in kaɗan bashi kaɗan sai ce to saya masu kama alamma aslama Allah ya sun yi gauya dan ya mi gauya baban ya miƙa gauya istaslama wan qada li amrillah sun miƙa rayuwarsu ga umarnin Allah to nan ma dai Allah bai yanke jarabawa ba Allah ne yana kallon su wa kallahu lil jabini baban ya kayar da dan ya juya fuskarsa a ƙasa saboda kar ma su kalli fuskokin juna bare tausayi shigo sai an tabbatar da wannan umarni na Allah Allah ya da aka kai wannan gaba Allah ya sani ba shakka gaskiya ta samu nan take sai Allah ya ce wala dai la ku sai muka kira shi ya ibrahim babu wanda ya ce ya ɗauki wuka ya kai ya sa a wuya a'a abinda Allah ya ce ma aslama wa tallahu lil jabi annabi ibrahim ya kwantar da yaro ta kiyasa sabanin yadda kake kwantar da dabba saboda yanka shi ta wuyarsa domin kada su ji juna Allah ya tabbatar ɗan ya gama saduda baban ya tabbatar zai yanka wannan shine abin da Allah ke so ya ya samu ga zuciyarka ka ba ma Allah zuciyarka gaba daya Allah ka samu ya wala dai na sai muka kira shi kai ya Ibrahim ka saddaka ruya ka gaskanta wannan gida kai ka kaci da bar wannan aiki shi ke koma gida an gama ne inna kadhalika najzil muhsinin Allah yake mu kamar haka ne muke saka masu kyautatawa akwai hadisin da ya zo cikin al-musnad hadisin abu tufai wanda ya rawaito daga abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya danganta wannan hadisi ga manzon Allah lamma ata ibrahim khalilullah al-manasika abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kama an yaronsa da rastabi ai inda aka tafi wuraren ibada na aikin hajji nan ne wuraren jifa da kan sani a wurin ne wato annabi ibrahim ya kwantar da yaronsa da yanka a raba lahu shefanu shedan ya bijiro masa inda jamratul akaba a farko wato wurin jifa na karshe nan na kasa wurin jifa na karshe kaga ya nuna maka annabi ibrahim ya fito daga makka ya hauro saboda ka sai zama ta wurin jifa ya biyo ba ta wurin farkon jifin ba ta wajen ƙarshen saboda ka shedan sai ya fito masa daidai jamratul akaba fa Allah bi sabbi hasayati yana ta jifarsa da zarkuwa guda bakwai annabi Ibrahim hatta saka bil ardi sai da ya nutse ai tunda ka ji an ce maka shedan yanzu akwai abubuwan da suka faru an dai rage ma bayani ne kawai kamar kai ne yanzu duk abin da za ka yi shedan ya fi maka ai su haka annabi Ibrahim ya yi kana tafiya yanzu ɗanka kawai daga mafarki ka ji za ka yanka yanzu kai ko kana da hankali shedan da ya ta samar wannan tunani ya kai shi ne annabi ma ya yi ko tsakuwa ya bi shi da jiba tana yiwuwa kuma kaga a wannan lokaci ya bayyana ne ma ga annabi ibrahim da kamar mutuwar su asi ba sun ma'arar da ku inda jamratin saniya annabi ibrahim yana ta haurowa ya doshi mila sai ga shidan ya sake kare shi a daidai wurin jifa na biyu barama bi sabi hasa ya ce annabi ibrahim ya bi shi da tsakuwa yana ta jifa a kan saka bil ardi sai da ya nutse a kasa sun ma'arar da ku inda jamratin salisa bai kyada annabi ibrahim ba sai da ya sake bijiro ma a wajen jifa na uku faramahu bi jambi sabbi hasayati ya bi shi da jifa har da sai da ya nutse kaga wurin jifan nan shi yasa dalilin da yasa aka samu jifa na farko na biyu na uku shine abdullahi bin ba ya ce ga tasabu lil jami'in? annabi ibrahim ya kwantar da annabi isma'il ya kwantar da shi zai yanka shi da kiyarsa وعلى إسماعيل أبي قميص أبيض النبي إسماعيل yana sanye da farin tufafi wa kana sai ya ce ma baban ya abaci ya kai baba inna ku laysa li thawbin tukaffinuni fihi ba ni da wani tufafi ba in kayan ka ne wanda zaka yi da ka wannan ne kadai kaga ya gwada muka cewa baban ya taho ko. ya taho a matsayin ko lokacin uwa tana da rai lokacin hajara ba ta riga ta rasu ba saboda ta riga annabi ibrahim rasuwa ta riga rasuwa wato a nan garin maka saboda haka lokacin da annabi ibrahim ya tawo ya dauki dan da suka je dan yake gaya masa wannan ita ce kadai na. to yau rigunan mu nawa dan ce wannan ba ita ce kadai rigana in ka in ka yanka ni da ita to jini zai bata ta ko baka da wata rigar da zaka ka bane ita fa la'u don haka ina baka shawara a tuba rigar hatta tukaffila ni fi bayan kayanka sai ka yi likafani da shi fa ala hu ya kala abu saboda ka shi annabi Isma'il yana ta kokarin tuka riga ya gagara ba mai jibirin tsaya Ka dai ba fasa ba wai sun daukar lokaci da aka yi ko tausayi ya shigo a'a ba magana ba shi sai an yi fanujiya min kalfi lokacin da ya kwantar da yaron shine sai ya ji wannan kira an ya ibrahim kasar daktar ruya ba ta fata ibrahim annabi ibrahim yana waigawa fa idza huwa bi kabshin abyad wa aqrana ahyan abdullahi bin abbas yace sai ga rago fari ne kaho mai kyawawan idanu kusa da annabi ibrahim an daga an gama an kawo rago shine abdullahi bin abbas yace la kadara na, don haka yasa tun daga ranar kuke ganin mu na tuba ulalika barba min al-kibashi ai ba kowace akuya muke laye da ita ba muna ta kokarin mu nemo wanda ya yi kama da ragon da Allah ya fanshi annabi Ibrahim yana faɗa haka amma asali annabi Ismail amma asali wato wannan rago ba shi da alaka da layya ba shi da alaka da layya domin ba maganar layya ba ne magana ya fi kama ma da aikin hajji saboda haka shi ya sa asali sababin jifa da kaga ana yi a saudiya ke ji ana cewa jifan shaitan wannan maganar abdullahi bin abbas ce abdullahi bin abbas ya ce ash-shaytanu tarjumun shaitan kuke jifa ya ce shaitan kuke jifa in ka ba farko wannan to shaitan ka ba haka abdullahi bin abbas ya fara sai ya ce wa millaka abikum tasbahuna sannan kuma tafarkin babanku annabi ibrahim ne kuke bi irin abin da annabi ibrahim ya aikata shi ne kuke wannan hadisin yana sahihu ibn Khuzaimah hadisi da 2967 haka nan sahihu eh, musadar kul imam al yana sahihu kalbi hadisi na dubu da ɗari ɗaya da hamsin da shida eh, kuma haka malamai suke cewa duk wanda ya tafi aikin haji idan kaga an je jifa da wa ake koyi da annabi ibrahim ana jifan ana jifan wa ana jifan shi da. in ji wa in ji abdullahi bin abbas shi dan ake jifa wato yanda annabi ibrahim shedan yayi ta kokari ya hada shi biyayya ga Allah to fa haka kai din ma shi dan zai yi ta kokari ya hana ka biyayya ga Allah wannan dalilin yasa jifan da ake yi idan an ji aikin haji yana zama kamar tunatarwa ce ga musulmi ya sani cewa a rayuwarsa fa shi dan ba zai rabu da shi ba yi ta kokarin fara da shi wanda wannan ya zo cikin bayanin bin ba yana mutum uka shawa matsala cikin mutum da goma sha uku shafin gari da goma sha ɗaya goma huwa iktida'un bi abina ibrahim al hina aqtaraba lahu ash-shaytan fi hadhihi al me yasa ake jifa idan an je aikin hajji ai ana jifa ne saboda koyi da annabi Ibrahim khalilullah a lokacin da shaytan ya bijiro masa a waɗannan guraren yanda kaga ana jifa na ɗaya na biyu na waɗannan gurare ne shaytan ya bayyana ga annabi Ibrahim alayhi salam sannan kuma wa bi nabiyina Muhammad idan muka je aikin hajji muka yi jifa muna koyi da annabi Muhammad saboda shi ma annabi ya yi wannan jifa shara'a zalika li ummatihi fi hajjatil wada'i lokacin da manzon Allah ya aikin hajjinsa na ban kwana akwai hadisin Aisha wanda dai yana da isnadin yana da rauni yana hadisin sunan da Tirmidhi hadisin da da biyu. ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila tawafu bil baiti wa bayna safa wal marwa wa ramyul jimari li iqamati dhikrillah abin da yasa kaga idan an je aikin haji ake dawafi ake sa'ayi dawafi na Ka'aba sa'ayi tsakanin Safa da Marwa jifa a wajen aljimar me yasa ake yi saboda tsaye da zikirin Allah domin a lokacin da kake dawafi kana zikirin Allah idan kana sa'ayi kana zikirin Allah idan za ka yi jifa kana zikirin Allah duk sa'ilin za ka jefa tsakuwa zikirin Allah kake kaka kenan Allah ya tabbatar da waɗannan ayyuka ne don tsaye da zikirinsa ba wai ainihin aikin kaɗai ba amma jifan da kake yi yana tunatar da kai akwai wani babban makiyi da yake fuskanta ka a rayuwarka wato shi ne akwai shaidan wanda ke kokarin ya raba ka da Allah tabaraka wa ta'ala wanda aka san malaman tafsiri hakika sun tabbatar da rago ne Allah tabaraka wa ta'ala ya fanshi annabi Isma'il da shi ko da dai an samu sabani shin wannan rago daga ina ya zo daga aljanna ne aka kawo shi saboda ka akwai labarin yara biyu na annabi adam alaihi salam da suka yi fada ɗaya kashe ɗaya saboda qurbani don Allah ya karbi wato qurbanin ɗaya daga cikin su shine habilu makiyayi ragonsa Allah ya kai shi gidan aljanna wannan rago da Allah ya karba ga habilu wa rafa'ahu wa dakhalahu aljanna ya mai da shi gidan aljanna yana kiwo lokacin da zamanin annabi ibrahim ya zo lokacin da annabi ibrahim allah ya mai umarni ya yanka ɗansa sai allah ya ga wannan ragon ya ne min kibashi janna ya kawo shi ya fanshi annabi isma'il da wannan ragon sau akwai malaman da ke ganin ai ragon daga kan duwatsu ne irin raguna ne waɗanda ke zama kan duwatsu daga nan ne allah ta ta'ala ya saukar da daya ya kawo shi ga annabi ibrahim alaihi salam da matsayin fansa ga annabi isma'il ba waɗannan duk korafin da ake babu wata hujja da take da asali in mata Alƙur'ani ko ta sunnar manzon Allah eh, duk wanda ya ce ai ragon daga aljanna ne ya faɗa ne kawai zaka gani a tafsirai ba shakka amma babu hujja wanda ya ce ragon daga kan dutse ne wannan babu hujja Allah mai iko ne ya yi abin da ya ga dama idan Allah ya ga dama a nan take yana iya halittar rago don ya fanshi annabi Ismail ba sai ya ɗauko ragon nan daga wani wani wuri ba kamar yadda Allah ya bada sanda ga annabi Musa annabi Musa in ya jefa sandar sai ta zama cijiya ya akai sanda ta zama cijiya wannan ikon Allah saboda haka nan take Allah yana iya halittar rago ya ba mu annabi Ibrahim a madadin wato yanka ɗansa amma la shakka babu alaka tsakanin wannan labari na annabi Ibrahim da kuma layya domin akwai mutanen da ke alakanta su da daya a ci muka yi dalilin layya saboda annabi ibrahim ya yi kokarin yanka dan sa ma sai aka ce mu yanka raguna Allah sannan ba haka bane me Allah ya ce a gaba inna hadha la huwa al bala'u al mubin inna hadha la huwa al bala'u al mubin wa badanahu bi dhibhin 'azim inna hadha la huwa al bala'u al mubin Allah ya ce lalle wannan shine bala'i mafi girma kaga Allah da kansa ya tabbatar jarabawa ga dan adam mafi girma shine wannan da Allah ya ma annabi Ibrahim shi yasa kaga annabi Isma'il Allah ya kawo shi cikin masu hawa wa hu bi zibhin azim sai muka fanshe shi da wani abin yanka mai girma ba wai ana nufin mai girman jiki ba la mai albarka wani abin yanka mai albarka da Allah ya fanshi wato annabi Isma'il da shi wa tarakna alaihi wa tarakna عليه في الآخرين سلام على إبراهيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم wato wannan abin yabo ne wanda Allah ya tabbatar game da Annabi Ibrahim da dansa tun daga shi Allah ya sanya shi a cikin Alƙur'ani muna karantawa har zuwa kashin kiyama don haka yasa Allah ke cewa salamun ala Ibrahim aminci Allah ya tabbata ga Annabi Ibrahim كذلك نجزي المحسنين cewa haka da muke takawa masu kyautatawa wanda in ka dubi madarij saliki mutum da zaka shafi na 30 abinda Allah ya faɗa inna haza lahuwal bala'ul mubin lallai wannan jarabawa da Allah ya ma'a'nabi Ibrahim da ɗansa shine jarabawa wato mabayyani wato shine bala'i mabayyani ibn al-qayyim jawziya yayi magana akan sa yace wato jarabawa ce da Allah yayi ma annabi Ibrahim saboda ya tabbatar da soyayyarsa soyayyar da take zuciyar annabi Ibrahim ta kai yanda za a zabe shi ya zama khalilullah ta kai yanda za a zabe shi ya zama maji dadin Allah wa imtihanuhu iyyahu li yusira ma rabata saboda ka ce Allah ya jarabci zuciyar annabi Ibrahim wace yarda annabi ibrahim ya fi ya fi so yardan allah ko yardan zuciyarsa sai aka bada zuciya fa yutimma alaihi ni'amahu domin wannan ita ce jarabawa ta ƙarshe wannan dalilin ya sa Allah ya ce inna hadha la huwa al-bala'ul mubin jarabawa na ƙarshe da aka yi ma annabi Ibrahim alaihi salam domin a maka jarabawa da da a ce maka ka hallaka danka da kanka ba karamin jarabawa ce fa huwa bala'un mihna wa milhatin alayhi ma'an shine ibn qayyim jawziya yace wannan bala'i ne da aka yi ma ibrahim wato jarabawa ce sannan kuma kyauta ce jarabawa ce gare shi kuma kyauta ce yayi magana akan wannan bala'in da Allah ya magana akai wato eh, inna hadha huwa al-bala'u mubin da littafin mudarrib sadiqin haka a wa shafin so kaga anan idan muka dawo ga tafsirin da muke ciki ayat da muke karantawa ita ce ayat 85 ta suratul anbiya Allah kace ce wa Isma'il wa Idris wa Zalkifli kullum min as-sabirin ya kirga annabawa guda uku Isma'il Idris Zulkifli wannan su yana cikin masu hakuri kaga ba sai ka tambaya dan me yasa aka fara da Isma'il ba ka ji labari ka tabbata a gurin annabi Isma'il yana gaba da nasara da sai da yanzu shine annabi Idris shi annabi Idris Allah tabaraka wata'ala bai mana bayani game da labarin sa ba a cikin alqur'ani kuma babu wani bayani da aka samu cikakke daga manzon Allah shi Allah tabaraka wata'ala yakan gaya mana sunaye kawai na bayansa ba tare da ya bamu labarin su ba inda akwai wani muhimmin abu da ya kamata mu sani da Allah bai sanar da amma kamar malamai in ka duba sahih bukhari A kitabu ahadithul anbiya babu zikir idris alaihi salam akwai babi musamman da imam bukhari ya ware saboda yi magana akan annabi idris malamai suna cewa huwa jabbu abi shi shine kakan baban annabi kakan baban annabi wanda ya nuna cewa annabi idris yana tsakanin annabi nuhu da annabi adam wato yana cikin yaran annabi adam alaihi salam kafin bayyanar annabi nuhu ana cewa akwai korin eh, akwai fahimta da wasu malamai ke yi cewa eh, jaddu lutin alaihi shi shine ma kakan annabi nuhu Alayhi masalam to wannan shine abinda malamai suka yi ta kokarin tabbatarwa annabi Idris ya zo ne zamani zamanin farko shine tsakanin zamanin annabi Adam da ruwan tufa eh, da zamanin annabi Nuhu Alayhi salam ba zamani na karshe ba wato bayan zamanin annabi Nuhu alaihi salam zuwa yanzu to amma akwai abubuwa guda biyu da suka inganta game da annabi Idris na farko dai Allah ya faɗa mana a suratul Maryam wa rafa'nahu makanan aliyya mun ɗaukaka shi mun kai shi wani matsayi mai ɗaukaka mun ɗaga shi mun kai shi wani matsayi mai ɗaukaka wannan aya ce ta suratul Maryam al-Imam Bukhari shi kuma sai kawo hadisi shine hadisi na 3164 hadisin yana sahih muslim yana babu ma sallahu bihi muhammadan nabiyana min karamatul isra'i bayani akan isra'i hadisin isra'i wanda ya zo a sahih bukhari da kuma sahih muslim yana sahih muslim hadisi na 259 ga wannan hadisi da manzon Allah yake bayani tafiyar sa makka annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce hadisin anas ya ce sun ma'urija bina ila sama'in rabia an haura da mu zuwa sama ta hudu a bayanin tafiyan dare da manzon Allah yi wanda Allah ya kai shi sama ta bakwai manzon Allah ya ce lokacin da aka kai mu sama ta hudu fa'iza annabi idrisa sai ga nika annabi idris farahaba sai ya min maraba Wadda ali bi khairin kuma ya min addu'a ta alkhairi shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya wa rafa'nahu makanan aliyya to kaga ya tabbata annabi ya ganshi a sama to kuma ya tabbata a cikin alqur'ani Allah ya daga annabi Ibrahim ya kai shi matsayi mai daukaka ai sama ta huduri ne mai daukaka to amma shin wannan yana gwada cewa annabi annabi Idris Allah ya kai shi sama da rai kamar yadda Allah ya dauki annabi Isa alaihi salam a sharhin wannan hadisin yana fasu bari mujalla da shirin shafin da yanzu talatin in hajar ya ce kawun idris rufi'a wa huwa hayyun cewa an ɗauki annabi idris daga doron ƙasa an kai shi sama ta hudu yana da rai lam yasqu min tariqin marfu'atin qawiyya bai tabbata a wata hanya ingantacciya wanda take iya isa ga manzon Allah ba wato babu wata hujja ingantacciya da ta isa ga annabi cewa annabi Idris Allah ya dauke shi daga duniyar nan da ransa kamar yadda aka yi bayani game da annabi Isa alaihi salam amma akwai labarin da al-Imam Tabari ya ruwaito al-Imam Tabari ya kawo labari wanda shi ne Ibn Hajar yake magana kai yana tarihin umma littafin tarihin al-Imam Tabari anna ka'aban qala ibn Abbas lokacin da Abdullah ibn Abbas ya karanta wannan aya ta suratul Maryam wa rafa'nahu makanan aliyya mun daga annabi Idris mun kai shi matsayi mai daukaka sai shi ka Ka'abul Ahbari yake cewa inna Idris sa'ala siddiqa Allahu min al-mala'ika wanda kaga kenan eh, ba wai hadisin daga manzon Allah bane Ka'abul Ahbari yake ga Abdullah bin Abbas yace masa annabi Idris yana da wani aboki cikin mala'iku saboda haka ana da wata rana sai annabi Idris ya ga shi wannan abokin nashi ya roƙe shi ce da Allah yana so ka ɗauke ni ka kai ni sama ba abin mamaki bane idan aka ce akwai wani mala'ika wanda annabin Allah ya saba shi dama mala'iku suna kusantar annabawa ba abin mamaki bane fa hamalahu baina janahihi saboda aka ce dauki annabi Idris a tsakanin fukafukansa kuma sa'ida bihi ya haura sama da shi falamma kana fi sama'in rabi'a sai da aka je sama ta hudu talakahu malakul mawt sai ga mala'ikan mutuwa sun haɗu suka hadu da mala'ikan mutuwa da shi wannan mala'ika wato aminin annabi idris faƙada sai ce masa inna hada da shi wani ajib wannan ya isa abin mamaki aina turidu wannan mala'ika da ke aminin shi wato annabi idris sai yake tambayar mala'ikan mutuwa ina son ka sanar da ni kan ba ke min ajal shi shin shekaru nawa suka rage min idris ya mutu shi ne sai ya tambaye shi ina shi. kada sai ya ce kowa mai gashi tare da ni shi ne sai mala'ika ya ce a karga abin mamaki ni fa dama an ce min a sama ta hudu zan karɓi kaga ba a doron duniya ba ne dama can an riga rubuta saboda haka idan Allah ya rubuta za ka mutu a wani gari wallahi ko baka da kudi sai ka ci bashi ka tafi gari shi ne zai baka mamakin mutumin da zai ce wai zai yi dabara ya kauce makaddaran Allah ya kauce wa mutuwa ta ina in ka ga baka mutu ba Allah bai kaddara za ka mutu ba ne kawai amma idan Allah ya nufa za ka mutu duk dabara ka wallahi sai ka mutu shi ba ya roki mala'ika abokinsa ne waye kai sama sau ya kai shi suka hadu da mala'ika mutuwa wato yana so ya sani shekara nawa ta rage mar zai bar shi a sama sau sai shekaru sun kusa ya dawo da shi inda sai ce au ina Idris ne ce gani tare da shi ya ce ai dama ni abin da aka rubuta min shine a sama ta hudu zan karbi ransa sai ce kai fa zalika wa huwa fil ardi ta ya za a yi haka ya faru bayan yana kasa can in ji wannan mala'ikan kaka ba da ruha ko ya riga ya karbi da annabi zai su ne a riga an gama ai mm. hmm, kazalika qawlu shi ne Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya amma ibnu hajar yana kawo labarin a cikin fasul bari sai ya ce wa hada min al wannan labari yana cikin tatsuniyar banu isra'ila wallahu a'lamu sihhati zalika game da cewa abin ya tabbata sannan Allah ya barwa kansa sani amma tun da babu bayanin cikin alqur'ani bai zo ta hadisi ingantacce ba ba za mu gaskanta shi ba sannan ba za mu karyata shi ba amma la shakka ya tabbata annabi Idris yana sama saboda Eh, haka na ibn kutaiba dinawari ya kawo labarin cewa annabi grace lokacin da allah ya ɗauke shi yana shekara 350 saboda a wancan lokaci suna daɗewa duniya daga kan zamanin annabi adam zuwa zamanin annabi nuhu zuwa zamanin annabi ibrahim shekarun ake ta ragewa ya samu shekara 350 kafin allah ya karɓi ransa amma na shakka annabi idris ya riga ya rasu ah, sannan akwai hadisin abu zar gifari wanda ya zo mai tsawo shi wannan hadisin ibn hibban ya inganta shi kan cewa annabi idris kana nabiyan rasulan ya kasance annabin allah ne manzo ne wanda yadda allah ya faɗa a cikin alqur'ani wa annahu awwal man kafa bil kalami shine mutum na farko da ya yi rubutu da alkalami ilimin alkalami allah ya fara saukar da shi ne daga kan annabi idris wannan hadisin ya akwai malaman da suka inganta shi ga in ka bibiyi littafin tarihi na ibn uh, ishaq za ka ga awaliyatu idris abu ilimi da yawa wanda annabi idris ya fara ya fara kawo su duniyan nan hatta sakan tufafi annabi idris ya fara rubutu da alkalami annabi idris ya fara abubuwa da yawa wanda sun zo cikin bayanin da aka samu cikin wani hadisi to kaga shi na biyun shi ne annabi idris Allah ya ce annabi Ismail ya kawo annabi Idris ya ce suna cikin masu haƙuri ba a dai gaya mana labarin annabi Idris ba bari mu bari mu gane me yayi wanda ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi cikin masu haƙuri amma la shakka tunda Allah ya kawo sunan shi yana cikin manyan bayin Allah na uku su shine zulkifli idan aka ce zulkifli wannan inkiya ce wato mai ɗaukan ɗawainiya shine zulkifli mai ɗaukan nauyin mutane kaga idan aka ce zulkar ne ba a tsarin suna ba ne inkiya ce haka nan zulkifil shi ma lakabi ne wato inkiya ne sai dai kuma babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da asalin sunan wannan annabi babu illa dai akwai hadisi guda da aka samu daga abdullahi bin umar yana cewa kana alkiflu min bani isra'il akwai wani mutum ana kiransa alkiflu yana cikin bani isra'il la ya tawarra'u min zambin amilahu baya wato kokonto game da zunubi shi in ya tashi sabon Allah yana aikatawa ne baya baya jin kunya fa atatu imra'atun sai ga wata mata ta zo gare shi a wata rana fa ha 60 dinara ya bata sunnalla na dinari 60 ala an ya ha wato ta ne mai ta kudi sai ba ta wannan kudi akan cewa yayi lalata ne falamma qa'ada minha maqada ar-rajul min imra'atihi ta kai ga mutumin nan ya tsuguna ga matan ba abin da ya rage illa ya lalata da ita har a sai ta kama bari ita wannan matar rubaka ta kama kuka saboda ka sai shi alkiftu yake tambaya ta mai bitikin me yasa ki kuka bai wa Allah a akara duk shin ni na tilasta kiki yi laifin Allah ta ce la ba sai ta tilasta ni ba walakin lahu amalun ma amiltu kuka sai dai shi dina ban taɓa yin ta ba a rayuwata saboda ka yasa hankali na ya tashi wa ma hamalani alaihi illa alhaja ko yanzu da kaga na kyale ka akan ayi lalata da ni ai bukata ce ta kai ni makura ina bukatun kuɗi ba yanda zan yi ne amma ni ba sa umar zinan ba shi da sai ya ce mata tafalina anti haza wa ma fa'alti ki za ki yi wannan abu saboda kawai ki samu kuɗi alhali ki taɓa yin sa ba ta ce ba ta taɓa yin zina ba masifa ce na buƙatar da ya same ta har ta kai ga shi dan ya sa ta kai wannan tunani ne sai ya ce mata izhabi fahiya laki ya ce ki tafi na yafe miki wannan kudin kaga bai yi lalatin da ita kuma ya bar masa wannan kudin ba kada sai a nan take wannan mutumin ya ce wala la wallahi la a'si ba'daha abadan ba zan saba ma Allah ba bayan wannan karo har abada wato daga wannan lokaci shi ma ya ma Allah alƙawari ba zai sake sabon Allah ba ma zinan ba duk wani aikin zunubi ya daina ke har abada to ka san babu wanda ya san ajalinsa wannan shine babban hadarin zunubi kana sabon Allah baka san shi ne hadarin ajalin ka ba an sha samun misalin mutumin da yana zina aka karbi ransa ko ba samu ba yana cikin zina aka karbi ransa inda ya sani wallahi da bai yi ba saboda ka dan adam bai san karshen rayuwarsa ba wannan shine musiban sabon Allah don haka yasa yaudarar Allah ba ta da kyau Allah ka gafarta mana ka kare wato ashe wannan mutumin wannan ranar ita ce na ƙarshen rayuwarsa sai gashi bai yi zinan ba kuma ya yi ma Allah alkawari ba zai sake saba mishi ba har abada fa mata min lailatihi rana na faduwa daren na shigowa Allah ya karɓi fa asbaha maktuban ala babi saboda ka washe gari da safe sai gashi an rubuta a cikin kofarsa inna inna allaha qad ghafara lil kifli haka aka rubuta a cikin kofar gidansa ɗakin sa Allah ya gafarta ma al kifl saboda ka zaka ga mutum yana fashi alfasha idan Allah ya nufe shi da rahama ba mamaki kafin ya mutu sai ka ga ya Allah ka shirye su da tsamu amma hadisin yana da rauni yana wa'in sunan tirmidhi hadisi na 2000 496 ibn kasir a littafin albidayat wa nihaya yana mujallar na farko shafin 519 ya zo da bayanin hadisin nan saboda a gane waye zulkifli shin wannan shine zulkifli saboda wancan hadisi da aka samu wanda al-imamu tirmidhi ya ruwaito sai ibn kasir ya ce wa hadhihi qissatu zulkifli alladhi za'ama qaumun annahu ibnu ayyub alayhi salam labarin alkiflu asalin hadisin da ya zo da bayanin wannan labari sunan mutumin alkiflu wannan kuma da ke cikin alkur'ani zulkifli a shi ka gama mutum ɗaya ne? shi wancan alkiflu akwai korafi da ake cewa dan annabi ayyuba ne shine ake kiransa alkiflu yace ce kulli halin fa hadisin hadithun jiddan hadisi ne wanda yake yana da rauni wa fi isnadihi nazar malamai suna raunana shi saboda haka wane ne zulkifli ba mu san shi ba babu haƙiƙanin sunansa illa dai wannan inkiya ta shi da Allah ya sanya a cikin alƙur'ani kuma Allah ya tabbatar mana yana cikin masu hakuri shi ne sai ibnu kasir ya ce fa zahiru min zikrihi fil qur'an bis sana'i alayhi zahiri in ka dubi yadda Allah ya kawo sunan shi a cikin alƙur'ani makarunan ma'a ha'ula'i Allah ya hada da sunan waɗancan manzanni manya yani ha'ula'i sadatul anbiya annahu nabiyyun alaihi min rabbihi salatu wassalam dalilin da ya sa malamai suke cewa zulkifli annabin Allah ne saboda Allah ya kawo shi a cikin jerin annabawa tunda Allah ya kawo sunansa a cikin jerin annabawa ko da ba mu samu wani hadisi daga manzon Allah da ya tabbatar da zulkifli yana cikin annabawa ba zahiri ya nuna cewa shi ma annabi ne ah, daga cikin annabawan Allah wa hada huwa mashhur wannan shine abin da akasari malaman sunna suke faɗa wato akasarin malamai sun tabbatar da zulkifli annabin Allah amma ba wanda ya san sunansa saboda babu bayani da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mu je gaba sai Allah madaukaki ya ce والنور إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادي بالظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وذنوب إذ ذهب مغاضبا sosai kuma Allah ya kawo misali da annabi Yunus alaihi salam shine zannuni ma'abocin kifi ma'abocin kifi shine annabi Yunus Yunus alaihi salam iz zahaba mughadiban lokacin da ya tafi ya bar gari yana mai fushi min ajli rabbih saboda Allah mahaliccinsa a saboda su manzannin Allah in kaga sun yi fushi sun yi fushi nan don Allah ne eh, kamar yadda Aisha take ba da labarin manzon Allah idan kaga annabi hankalinsa ya tashi ya fusata to an taka dokar Allah amma in shi annabin ne ka taba sai ya yafi amma in ka taba Allah to ba zai barka to haka manzannin Allah suke gaba ɗaya kaga Allah ya tabbatar mana annabi Yunusa ya bar gari shine izzahaba ya bar garinsa me yasa annabi Yunusa ya bar garinsa Mugabiban saboda fushi a dalilin Allah mahaliccinsa wato saboda mutanen garin ya musu wa'azi sun ki yarda sai ya fusata ya fusata ne saboda an saba ma Allah tabaraka ta'ala fa zanna allan nakdira alai saboda ka shi annabi yunusa ya yi tsammanin ba za mu yi uku ba a kansa ba lan na kadira alaihi lan na qadiya bil uqubati alaihi wato annabi yunusa bai dauka yi laifi ba na barin garin kaga ya bar gari bai dauka laifi ne ba wato wannan shine laifin annabi yunusa alaihi salam don haka yasa annabawa ba su yin wani aiki sai da annabawa ba su da ikon su aikata wani abu sai da izinin Allah to amma shi annabi Yunus inda aka samu kuskure yayi wa'azi wanda shi ma labarin sa ya zo a cikin littafin tarihi kamar al-bidayah wa nihaya yana mujallal na farko shafin 219 kamar yadda malaman tafsiri suke bayani um, ba asallahu Yunus alaihi salam ila ahli Ninawa Allah ya aiki annabi Yunusa zuwa ga mutanen wani gari da ake kiransa Ninawa yana kusa da mausil da larabci mausil babban birni ne mai tarihi wanda ya zaunar da manyan malaman Shi ne a yanzu kake ji ana kiransa mosul wanda ake tara gargaza a yaƙe-yaƙe da ake ta siriya da iraki shi wannan yake birnin ninawa birnin da annabi yunus din nan yake har yanzu birnin fa yana nan mutane ba da ke zama a birnin a yanzu miliyoyin mutane ba ma dubbai ba saboda ka birnin yana na har yanzu yana cikin biranen da suka fi dadewa a duniya yana na a yankin iraq har yanzu wannan birnin wato shi annabi yunus mutumin wannan garin ne fa da ahu min lillahi azza wa jalla ya kira mutanen eh, ya kira mutanen garin zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala fa kazzabu wa tamarradu ala kufri wannan duk bayanin ibn kasir suka bijire suka fandare suka ƙi bin maganar annabi yunus alaihi salam falan ma tsawon zalika alaihi min amrihim lokacin da al'amari ya tsananta ya tsawaita karaja min bayni azhurihim saboda haka sai annabi yunus ya bar gari wa wa'adakum khuludul azab min bihim ba'da salati annabi yunus ya musu alƙawarin azaba za ta sauko musu a bayan kwana uku kaga ya zuciya ya musu alƙawarin saukar azaba ya bar gari dama wannan umarni ne sunna ce ta annabawan Allah wanda in ka dubi labarai da alƙur'ani ya kawo idan za a hallaka gari to Allah yana tseratar da annabawa din da mutanen kwarai da suke wannan gari saboda ka tun da annabi Musa ya musu alkawarin saukar azaba bayan kwana uku sai ya bar gari wannan ya zo daga fassarar bayanin Abdullah bin Mas'ud sahabin manzon Allah daga tabi'ai akwai al-Imam Mujahid akwai Sa'id ibn Jubair akwai al-Imam Qatada wa ghayr wahid min as-salaf wal khalaf ibn Kathir yace da yawa masana daga cikin salaf wato tun daga tabi'ai zuwa ga eh, sahabbai zuwa ga tabi'u tabi'ina sun yi bayanin abinda muka faɗa din nan game da annabi Yunus alaihi salam to lokacin da annabi Yunus ya bar garin min bai da min bai baharanai wa tahaqqaqu nuzul al'azab shi annabi Yunus ya riga ya bar gari su ko mutanen garin sun yarda annabi Yunus mai gaskiya ne sun tabbatar lallai azabar za ta zo kazafa Allah fi qulubihim tawbata wal inaba sai gashi Allah ya jefa nadama a zukatan manyan gari da tuba wa nadimu ala ma kana minhum ila nabiyyi duk wulakancin da suka yi ma annabin nan sai zama suna ta nadama sai ana ta neman gafarar Allah ana kururuwa ana tuba ana ana ana addu'a kaga shi an waye gari shi annabi Musa shi ne mai laifin ba mutanen gari ba don ya bar gari da laifi mutanen gari kuma sun tuba wannan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya dunkula maganar a wuri guda wa zannuni iz zahaba mughadiban ya tafi yana mai fushi saboda an saba ma Allah to amma kafin ya bar garin ya jira ya samu izinin Allah wannan shine kuskuren da aka samu fa zanna allan naqdira alayhi annabi Yunus yayi tsammani ai mu ba za mu kama shi da laifi na rashin jiran izinin mu kafin ya bar garin ba ya gina fahimtarsa akan wannan tunani saboda haka shi yana ganin ba laifi bane don ya bar gari ba tare da ya samu izinin mu ba wal maqsudu annahu alayhi salam lamma zahaba mughadiban bi sababi qawlihi rakiba safina fil bahri saboda haka annabi Musa yana tafiya sai ya hau kan jirgin ruwa sai ga jirgin ruwa a bakin kogi da ya hau da ya takaffafu minhu an tafi zai bar garin saboda ya nisanci wannan garin lajjar bihin ba sai zama jirgin ruwa ya shiga tsakiyar kogi sai aka samu kuma matsala wato ta guguwar teku jirgin ruwa nauyi ya masa yawa yana neman ya kibe saboda an samu wato kadawan ainihin ruwan wanda ya kai ga wato taguwar ruwa tana neman kifar da su saboda iskan da aka samu a cikin wannan kogi sai mutanen masu wannan jirgin suka ga ai babu abin da ya fi illa kawai su rage nauyin wannan jirgin in sun rage nauyin nauyinsa to za a tsira wa ma jazbihim wa bi ma fiha wa kadu yakrahuna wato sun kusan jirgin ya kusa kife su saboda haka sai ya zama to waɗanda ke da wannan jirgin suka yi shawara akan cewa abin da ya fi dacewa shine a yi ƙuri'a a rubuta sunan wanda duk ce kan wannan jirgi shi ne ƙuri'a idan an rubuta suna a ɗauki guda wanda sunansa ta bayyana to shine zai zai fada a kogin nan saboda jirgi ya tsira idan dai aka daga takarda aka ga sunanka ne a rubuce to kai ne zaka tunduma cikin wannan teku saboda jama'an da ke kan wannan kwazakwazan su tsira wannan ita ce shawarar da kuka yi to an yi a ya'ani eh, eh, fashtawar fi ma bainahu suka yi shawara tsakaninsu in ji ibnu kasir ala an a kan cewa za su yi ƙuri'a za su yi ƙuri'a wanda ƙuri'a ta auka masa faman waka an alaihi alqur'atu alquhu min safina wanda ƙuri'a ta fata kansa sai a jefa shi a cikin ruwan a lokacin yayi da shi sai mu dafa ta insha Allah gobe sai mu dauko saboda labarin yana da sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa lada cikin ruwan fada kuma Allah ya sa ta mana kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya kan matsala ta tsoro babu shakka wannan matsala ta tsoro tana littafin da ah, ce mun yi magana in ka zo ba za ka ga bayanin da malamin ya yi kan tsoro iri uku ne tsoro na farko wanda yana zama shirka tsantsa duk wanda ya irin wannan tsoro yana fita daga musulunci shine tsoron wani abin da ake bauta wanda ba Allah tsoro na biyu shine tsoro na dabi'a wanda dama halittar ɗan adam yana tare da ita dole ne za ka ji tsoro tunda kai mutum ne amma wannan tsoro na ɗabi'a babu laifi a kai tunda bai hana ka wata farilla ba tsoro na uku shine tsoro na ɗabi'a da ta hana ka farilla wannan tsoro na ɗabi'a in ta hana ka sai da wajibi to ita ma ta kai ga shirka ga Allah amma kuma karamar shirka ce Wannan in ka dubi fatul majid za ka gani da dalilai waɗanda malamin ya kawo na ayoyin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare da mu da imanin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصرف علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت